الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 wato yin aure a kan kari don na ji wani yana cewa auren wuri a ina ga ba za ta zama auren wuri ba sai dai a kan kari ba tare da an jiƙe an zama wato gwagware an wuta ta zuru ba na ji mai waka yana cewa wai ta zuru ya fi gauro barna to wannan waka lakta dai a takaice su malam za su jawo hankalinmu ne dangane da irin waɗannan wato wato waɗannan muhimmancin abubuwa da farko dai akwai buɗe taro wato da addu'a wanda wato malam ibrahim na'ibi wannan masallaci mai albarka masallacin usama bin zaid wato jami'u usama bin zaid kawo zai yi a wannan mahalli sannan kuma da ɗora ainihin asalin shi wannan babban malami na malam sinusi wanda zai gabatar da lakca wato limamin masallacin sheik abubakar gumi da ke a unguwar mariri da kuma babban limami wato sheik abubakar abbas wanda shine limamin masallacin gidan makaman kano da kuma shugaba na makaranta da ke wannan guri shine zai yi ta'aliki a wannan masta mai albarka da farko dai misalin yanzu idan an ɗauki wannan lakca malam zai ɗauke mu zuwa wato mai jagorancin lakca bayan shi akwai mai buɗe karatu da karatun alkur'ani mai girma wanda alaramma malam yusuf shine zai yi wannan da wakilcin ah, malam adam sunusi adam dan namu kenan Allah ya masa albarka kana akwai kuma wato rufe taro da addu'a daga bakin malam muktar muqaddas shugaban makarantar mus'ab bin umair wanda wannan lacca mai albarka za ta kai mu har zuwa karfe tara da minti hamsin a wannan lokaci kuma za a yi za a rufe taro din da addu'a Allah ta'ala ya tabbatar mana da alkhairi duk da cewa malam da aka yi magana zai gabatar a ma'ana da bude, taro da addu'a bai karaso ba kuma da bude, taro da addu'a da kuma mukaddima ina ga duk wannan abu ne wanda dama insha Allah malam kullun zamu mika wa al'amarin ya fara mana saboda yanayin lokaci wato shi malam Allah bai sa ya karaso ba الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا شيخ تفضل مشكور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to da farko alhamdulillah ina godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya haɗa mu a wannan guri kuma na ji daɗi na tare da malamina malam bakar abbas wanda insha Allah ta'ala in na yi kuskure duka za ku ji wuraren da na samu kurakurai domin gyarawa Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi <coughs> sannan kuma na saka ba da kuduri zahirin gaskiya na mamanta da maganar lantar wallahi baki ɗaya sai ɗazu ake tuna mun ashe akwai latta bayan mun gama karatu za a yi to Allah ta'ala ya sa mu dace kamar yadda aka ji magana ne dai dangane da aure har ma kuma ake so a ɗan tattauna dangane da annikahul mubakkir kamar yadda ke cewa ma'ana yin aure da wuri ko kuma kamar yadda malam ya ce ya zanto an yi aure ba tare da kurewar lokaci ba to da farko a addininmu na musulunci mun san aure dai sunna ce daga cikin sunnonin annabawan Allah kuma Allah ta'ala ya sanya shi ibada ga dukkanin musulmi kamar da aure kuma al'ada ce a cikin halittun Allah baraka wa ta'ala Allah ya sanya aure ya zama al'ada a cikin bayinsa wato mashi'a kadariya kauniya haka Allah ya so waɗanda ba musulmai ba ma suna yin aure halittun Allah baki ɗaya <coughs> suna yin aure kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa khalaqnakum azwaja mun halicce ku aure mace da namiji daidai da tsoro na bishiyoyi akwai aure cikin su subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun sarki ya tabbata ga Allah wanda ya sanya komai akwai aure a cikinsa daga abin da ƙasa take tsorowa ne daga karan kansu daga ma abin da ba sani ba a cikin dabbobi a cikin namun dawa a cikin duk abin ma da baka sani ba akwai namiji akwai mace har wutar lantarki ma suke cewa aure ne akwai positive da negative wannan duk yana nuna maka Allah ta'ala shi ne kaɗai ya ta da alwitru Allah shi ne witri inna laha witrun yuhibbul witra Allah shi ne tilo ƙwaya ɗaya la sahibata la wanda ba shi da aure ba shi kuma walayen bagi lahu tabaraka wa ta'ala na'am dangane da akidar musulunci ana cewa mala'iku ba mata bane ba maza bane kawai dai in Allah ya sa a yarenka ana cewa mala'ika jibril ya ce shi kenan mala'ika jibril ta ce babu laifi amma an gina ma kan cewa mai imani ba maza bane ba mata bane dan kaucewa maganganun jahiliya da kuma maganganun kafirai da suke cewa su ‘ya'ya mata ne na Allah wal iyazu To to da aure haka Allah ya kaddara shi cikin halitta to addini na musulunci kuma Allah ya sanya shi a matsayin ibada kuma gashi al'ada ce ta kaunin kuma ibada ce a gurin musulmi Allah ya sanya shi ya zama ibada sunna ta annabawa dukkanin annabawan Allah sun yi aure kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wala qad arsalna rusulan min qablika waj'alna lahum azwajan wa dhurriyya kafin kai mun aiko da manzanni annabawa da suka wuce kuma mun sanya musu suna da matan aure suna da ƴaƴa suna da zuriya har annabi Isa babu wani tabbacewa bai yi aure ba duk cewa bai yi aure ba Isra'iliyat ne Na fata mun gane ba wai a hadisi ne ko a bakin annabi aka ce annabi isa bai taba aure ba wannan wani abu ne da baka da gaskiyarsa ko karyarsa da za ka iya karyatawa ko gaskatawa kaga ya nuna dai aure sunna ce kuma ta mutanen kirki annabawan Allah dukkaninsu sun yi aure annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya auri mata goma sha hudu <coughs> a rayuwarsa in ji imamu ahmad ibn hanbal al-shaibani al-maruzi sai dai ya tare da guda goma sha ɗaya cikin wanda ya zauna da sauran Allah bai kaddara zama ba waɗansu ma suna to annabi ya auri mata ashirin da uku karanta al-fusul fi siratul rasul na ibn eh, abul fida isma'il wato ibn kasir da kuma littafin siratul rasul na wani malami dr mustapha murad shi ma ya kawo mata ashirin da hudu wanda ake ce annabi ya aura to ko da wayancan da ba su inganta ba annabi dai ya auri mata da yawa da ke nuna a ce aure muhimmin abu ne kuma ya zauna da guda goma sha ɗaya ya zauna da guda tara a lokaci guda ya zauna da guda tara a lokaci guda da Allah wanda ke aje waya ki rika sa a sana annabi Musa ya yi aure Allah ya ba mu labarin auren annabi Musa a cikin Ƙur'ani ba sai mun ja lokaci a kansa ba dangane da zuwa Madiyana da yayi har wannan dattijo yake cewa ina so auren maka da waɗannan 'yan mata guda biyu ala an ta'ajurani samaniya hidat karshe Allah ya ce falamma ba, Musa al-ajala wa sara bi ahlihi a ce qur'ani ya tabbatar da annabi musa ma yayi aure annabi ibrahim yayi aure Allah ya tabbatar da auren sa cikin qur'ani har inda mala'iku suka zo su ne masa bushara har Allah ya ce ga matarsa tan a gefe wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharna bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub ashe yayi aure ga saratu ga hajara ummi isma'il annabi yaqub ya yi aure da zuriya duk Allah ya ba mu labarinsa shi ne ma Isra'ila ma baki da duk zuriya bani Isra'ila da ya gare shi ne annabi Sulaimani ya yi aure ga Allah ya ba mu labarin annabi Dawuda shi ne ma babansa shi ma Dauda ya yi aure annabi Sulaimani ya yi aure cikin hadisi sahihi ma cikin Bukhari da Muslim annabi na cewa ƴaƴan annabi matan annabi Sulaimani 100 100 subhanallah har yake cewa na na rantse sai na zaga ɗakin matana a yau kowace sai Allah ya ba ta ɗan da za ta yi jihadi sai dai kash ya manta bai ce in sha Allahu ba sai Allah bai sa burinsa ya suka ba duk ba ta haihu ba sai wata ƙwaya ɗaya ce ma ciki ta ɓari annabi ya ce da ya ce insha Allah da bukatarsa ta biya da ba zai yi kafara ba na fata mun gane ma'ana ina nuna mana cewa annabawa duka sun yi aure har Allah ba mu labarin auren wasu gashi ga annabi Adamu mutum na farko matan shi hawa'u kamar yadda ake faɗa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ma sun yi aure tamimu dari ya tsufa ma a lokacin har ya makance yana daga cikin tsofaffin sahabbai matar shi ta rasu sai ta zai aure aka ce an anta shaykhun kai me ya rage maka ai kuma sai mutuwa yace a'a ai ba na so inni akrahu an alqa Allah asba ke ba son hadu da Allah bani da aure in ji tamimu dari radiyallahu ta'ala anhu Abdullahi dan Mas'ud yace wallahi da na san mun yi da Allah ya gaya min saura kwana goma in mutu aka turo mala'ika ya sanar da ni ka shirya saura kwana goma ka mutu idan a kwana goma nan ba ni da aure yace ba zan yadda ta cika ba sai na yi aure a cikin kwana goma nan ma'ana a budget dina sai aure ya shiga a kwana goma na san zan mutu ko ba ni da aure to sai na yi aure in ji Abdullahi dan Mas'ud Abu Abdurrahman Jabir bin Abdullah ya yi aure a cikin kankanin shekaru sayyidina ali ya yi aure cikin kankanin shekaru wanda an ce a lokacin shekarunsu sun yi yawa mazan kenan ba sa wuce ashirin da biyar zuwa kasa suke aure galibin sahabbai ashirin da biyar zuwa kasa. akwai wanda ma cikin sahabbai aka ba da labari cewa da shi da ɗansa ma kamar sa'anni ne saboda yadda suke yin aure da wuri Sa'idu bin jubair almajirin abdullahi dan abbas kamar da bukhari ya rawaito yace wata rana naje gurin malami na ibnu abbas wa zalika qabla an altahi da lokacin ina yaro ko mu bai fara fito min ba <coughs> saboda yarinta sai ibnu abbas yace ya sa'idu hal tazawwata kai aure ne sai yace har yanzu ban yi ba sai to kai maza kai aure domin mafi alkhairin wannan al'umma ita ce al'umma da mata suka yawa a cikinta ibn hajar yana sharhi ya ce kuma abin nufi mata suka yawa ake aurensu domin a aure su wato yana kwaɗe ta da aure da wuri sa'id ibn zubair imamu ahmad ibn hanbal ya ce duk wanda ya kira ka ya nema wasiya ya nema jan kunne cewa kar kai aure to ya kira ka zuwa ga wata hanya ne wadda ba ta musulunci ba faqad aka ila milla li ghairi islam haka imam ahmad ya faɗa imam ahmad ya yi aure bayan rasuwar matar shi ummu abdullah da kwana biyu katal aka sace ɗaura masa aure kwana biyu da mutuwar ummu abdullah ma'ana matarsa imam ahmad sai maimaita wata magana ya ce domin annabi ya auri mata goma sha hudu yace kaga duk wanda ya kira ka karka aure to kuma yana kiran ka ga wata hanya wadda ba ta musulunci ba kuma ana malamai na cewa la rahabaniyata fil islam ba a ruhbaniyanci a musulunci hadisi ne wasu na ta bai inganta ba kamar ka duba takharijul hadis al halal wal haram na albani al maram a yusuf al qardawi ya tattauna akan maganar hadisi din la rahabaniyata fil islam ɗaya daga cikin sahabbai cikin hadisin bukhari da muslim yake cewa ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ya mana izini mu yi fidiya ka san fidiya mu yi dandaka yadda ake dan taure dandaka dan kar ma mu rika ma tunanin mata kawai mu ta ibada sai wani sahabi yake cewa da an ba shi izini yayi mu ma lai da mun yi amma annabi bai ba shi izini ba saboda muhimmancin aure a rayuwar musulunci saboda aka aure suna ne kuma yinsa shine mafi alkhairi a musulunci akan barinsa akwai malaman da ba samu damar yin aure ba saboda yanayin da suka tsinci kansu a kai ba za ka yi la'akari da su ba yanayi ne da suka tsinci kansu a kai bai ba su dama ba amma littattafansu da suka yi su ne za su baka ishara ga abin da ke cikin zuciyarsu da aƙidarsu akwai malamai irin su ibn taymiya irin su imam nawawi har ma imam bukhari ana ta bai aure ba me yasa amma ka duba littafin su za ga kitabun nika kwadaitarwa akan aure kaza kaza kaza kaza amma su yanayi ne yasa ba ba ba wai dan sun fifita rashin aure akan yin aure ba sannan shi kansa auren kuma malamai suka ce yana da amfani a karan kanka yana da fa'ida kuma yana da amfani ga al'umma ba ke da cikin mujtama'a duk al'ummar da take yin aure to za a samu karancin barna a cikinta duk al'ummar da ta kaura cewa aure barna za su yi yawa a cikinta wannan la mahala duk al'ummar da take yin aure za a samu kwanciyar hankali a cikinta sannan kuma za a samu karuwar musulmi da masu faɗin la ilaha illallah a bayan ƙasa wanta shine kwadaitar wanda annabi ya yake cewa ku yi aure ni ma zan yi alfahari da yawan kula na alkiyama ta wani dai al'ummar annabi ce kaga wannan ba kalmar fa'ida ba ce ga al'umma sai zanto baka tunanin can faɗi can kaza can an yi kaza ji ana ta lalata 'ya'yan mutane cikin kankanin lokaci wasu ma mutsi mutsi duk me yake faruwa galibi akwai matsalar rashin yin aure ɗin. sannan kuma kai a karan kanka za ka samu fa'idoji waɗanda ba za su ƙidayi ba babbar fa'ida malamai suka ce ka aikata sunna in ka yi da kyakkyawan niyya za ka samu ladan ibada abu na biyu ka samu katanga da tsarewa daga faɗawa cikin abin da Allah ya haramta saboda hadisan da muka sani ba sai mun karanto su ba wanda annabi ya kwadaitar shine a ghaddu lil wa ahsanu lil farji abu na uku hanya ce ta samun ‘ya'ya nagari wanda za su riƙe maka addu'a ko bayan ranka <clears throat> annabi ya ce in dan adam ya mutu aikinsa ya tsaya cak banda guda uku sadaka jariya ilimi mai amfani yaro nagari wanda zai riƙe masa addu'a to kai in ba kai yi ba ta ina za ka samu yaron da zai maka addu'a ba za ka samu ba na hudu daga cikin fa'idojinsa ka mallakin Allah ya taimake ka ka samu mace dagari gari ka mallaki mafi jin daɗin duniya kakam magana ce daga baki wanda baya ƙarya kuma wanda ya fi mu sanin rayuwar nan annabi ya ce ɗan jin daɗin duniya jin daɗin duniya gaba ɗaya ɗan kaɗan ne in an kwatanta shi da na lahira kenan mafi alkhairin jin daɗin duniya kuma ka samu mace ta gari kaga ashe dole sai ka aure zaka samu mace ta gari in ba haka ba ko me zaka samu da kuɗi da gida da menene da menene da mulki da ɗaukaka da sarauta amma ba ka da aure har yanzu ba ka samu jin daɗi mafi daɗin duniya na fata mun gane ma'ana ta hanyar aure ne za ka samu khairu mata'il haya Almar almar'atu Saliha. wani hadisi bai tabbata ba da iki ne yana cewa miskinun miskinun miskinun alladhi la zawja laha la zawja lahu talaka ne talaka ne talaka ne abin tausayi ne wanda ba shi da mace sai sahabbai suka yi tambaya a cikin hadisin ya rasuwa ko da yana da dukiya ya ce ai ko ya mallaki duniya da abin da ke cikin ta talaka ne shi sai juya kan mata ya ce miskinatun miskinatun miskinatun talaka ce talaka ce talaka ce ko abin tausayi ce abin tausayi ce wace ce ya rasulullah ya ce wadda ba ta da miji kaga fa wadda ba ta da miji to in har hadisin bai inganta ba amma ma'anar shi tana da kyau malamai suka ce kamar takalmi ne mutum ya so mai tsada ɗan dubu sittin dubu saba'in sai kwaya ɗaya faɗi baka sani ba ka hawa daidaita kawai takalmi ɗaya ya faɗi baka sani yayi da ka zo gida ka ga takalmin dubu sittin amma ga kwaya ɗaya ya faɗi dan Allah za ka yi da kwaya ɗaya yana da amfani dole ya dai ka ganshi yana tabata maka rai kai dai ba haka sa shi ba in an ganshi a ce subhanallahi lafiya ka ce ai dubu sittin na saya dole in sa kwaya ɗayan nan ba zai yi ba to ma'ana da ba shi da aure abin tausayi ne shi sannan aure wallahi fa'idarsa ta biyar ko ta shida hanya ce ta samun arziki da wadata fasalu ahlar zikir in kuntum la ta'lamu duk wanda kaje yana tsorata ka da aure zaka yi talauci zaka yi talauci wallahi tallahi bai san aure bane kuma bai san maganganun da musulunci akan aure ba ba ta muka ce wancan hadisin ya inganta mana in talauci ya ma yawa ka ƙara aure amma dai hadisi ya zo hasan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane uku haƙƙi ne akan Allah sai ya taimake su bawa mukatab wanda aka ɗora masa haraji ya fanshe kansa domin ya zama ɗa Allah zai taimake shi sai kuma alghazi fi sabilillah wanda ya fita yaƙi dan Allah Allah zai taimake shi sai annabi ya ce wanda ya aure dan ya kare kansa Allah ya alƙawarin zai taimake shi haƙƙi ne a kansa kuma tajriba a aikata kuma an gani akwai da dama waɗanda sun yi aure arzikinsu yana cikin iyalansu a dalilin aure Allah ya buɗa mu wani sai ma ya yi aure ya hayayyafa zai sami 'ya'yan da za su zo su gina masa gidan da zai zauna zai sami 'ya'yan da za su kai shi maka zai sami 'ya'yan da za su yi masa gata da bai yi bakila ka same shi a hanya yana ta tagararan ba saboda yana tsoron talauci ba zai aure ba ashe auren shine arziki wallahi tallahi kai da kake tsoron aure kila ba za ka yi gida ba ɗanka ne zai maka gida da kake so ka kwanta ‘ya'ya nawa ne suka zo suka yi ‘ya'yansu suka taimaki ‘ya'yansu kai akwai wanda ma yace da ya san ƴaƴansa za su yi arziki ba zai nemi kuɗi ba ashe kaga aure yana da fa'ida yana da amfani a karan kanka sannan daga cikin amfaninsa ya jama'a aure sababi ne na samun kwanciyar hankali da nutsuwa da tabbatuwar hankali da mutum ya zama mutum nitsatse domin Allah cewa yana daga ayoyin Allah ya halitto muku mata daga jikinku don ku samu nutsuwa da su wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika la'ayatin liqaumin yatafakkaru ma'ana akwai nutsuwa a cikin aure galibin idan mutum yana da yarinta bai yi aure ba ba kasafe yake yin hankali ba ƙuruciya ta fi daminsa amma aure yana raba mutum da ƙuruciya sai ga hankali ya zo mishi nutsuwa ta zo mishi ba kamar wanda bai aure ba za ga wanta shekararsa ishirin talatin arba'in bai yi aure ba wani kasansa ya yi aure amma nutsuwarsu ba ɗaya ba ne hankalin ba ɗaya ba ne saboda wannan yana ya san ciwon kansa ya san ya ajiye wani abu a gida kila yana da 'ya'ya duk harkoki na mahaukata ba za ga yana yi ba a je a tono rigima a je a yi bala'i a je a sassara wani ba za ka gan shi a wannan harkar ba don yana tunanin an kama shi ma alal akalli yana da zuriya yana da 'ya'ya a gida da yake so ya tsare mutuncinsu ko ba za a ce baban wane ne yake kaza ba ƴaƴan nan da wannan mata da ya ajiye a gida suna ƙara masa nutsuwa saɓanin kawai ɗan bana bakwai gashi nan sai bai ci a mutu ba a je kawai mu kashe shi a je a ƙone shi a je a taro rigima wallahi bincike ya tabbatar da cewa in ka je gidan maza an san gidan maza <coughs> <coughs> ma ne ba gidan maza ba to kashi tas'in cikin waɗanda suke gidan maza galibin su marasa aure ne duk mai aure da 'ya'ya ba za a ganshi a wannan gidan ban ba sosai ba sannan je ka gidan majanin an san majanin gidan mahaukata can ma wallahi galibin wanda suke haukacewa <laughs> Allah kiyaye waɗanda ba su da aure ne su za ka yi ta gani a gidan mahaukata me yasa saboda nutsuwar ba ɗaya bane na sha buga mana misali da wata kisa da ake faɗa ta tsuniya ce dai amma tana da amfani wani bawan Allah ne ɗansa yana gararan ba yana janyo masa jafa'i kullum ne a police station to wannan yaron na rasa da zan yi da shi sai amma dai aka bai shawara kai masa aure ko zai hankali dan iyayen mu suna yin haka satin ayar ya kasa nutsuwa ko yana tafiya kurmi can kudu ya je shekara uku hudu biyar ba a ganshi ba ce ai masa aure ko zai zauna kuma an aka yi masa za a ga ya nutsu in yana zuwa shekara hudu sai je shekara ɗaya ya dawo wata rama sai ce kai ya haƙura da zaman can kaga an kace shi kenan <laughs> to wannan da ya damu uban da shaye-shaye da ya fate ya fate da tono rigima sai uban ya masa aure ya gina masa gida ya ba shi goma ta arziki aka haɗa masa abinci da komai da komai ya ce kuma na ware ka ko ya ƙare karka tambaye ni ka je ka nemi na kanka Sau da haka daidai da gishiri aka haɗa masa buhunhuna kayan abincin mai ba shi da matsala sai dai je ya gama gararan bansa a yi zuke-zuke a yi shaye-shaye ya zo ya tara amarya ta gama shirya masa abinci har ya tattaro abokai a ba ta abinci ya nemi su ai ni na yi aure yau da kullum abinci ya fara karewa matsaloli suka fara zuwa sai ta ce ba kaza sai je gidan abokai gurin abokai dan yi maula Allah kana da yar hamsin na miki a to kai to dai ga ta sai a bashi zai sai abin da zai saya a zo a yi tefa ne abubuwa da suka fara ja da baya karshe abincin ya kare man da yake takama da shi su magi su me duk suka kare duk inda yake zuwa yayi maular han fara tsaka da Allah mun gaji sai ya sha wahala ya je ya nemo da maula ɗin da menene a kawo dai ai abincin ran ya fita ya je da kyar ɗin ya samu ya kawo ya tafi yana jiran ya dawo gida ya ga an gama abinci ya zo ya tarar ba a yi abinci ba ga yunwa ta ratsa shi me ya faru ta ce wala ina tubar shan ma na ga babu ashana na ga babu mai baka nan zai kuma ba ni da ko ne biyar ɗin da za a sayo hankalin sai ta shiga yunwa kuma ya tuna yadda ya samu wancan ɗin da kyar ya fito ransa a hankalinsa a tashe yana fitowa ya goma ɗan taure da aka haifa yana tsalle ya ce shege dan ba ma aure ba da an ma aure da ka nutsu wato wai yanzu ɗan taure yake da to wannan jin yake nunawa yana nuna cewa lalle wallahi aure akwai nutsuwa a cikinsa akwai na, akwai kwanciyar hankali domin ƙarshe abin da ya faru shine wannan yaron ya nutsu kuma ya da hayyacinsa dole ya nemi sana'a ya nemi na kansa ƙarshe ya zo ya zama mutumin kirki ya iya rike gidansa kaga wannan arziki ne to na kawo wannan ne a takaice kaɗan daga cikin fa'idodin aure waɗanda ba za su kidayu ba don mu gano cewa to in aka ce mutum zai yi aure da wuri shin akwai wata illa ne a shari'ance ko a duniyance a zahirin gaskiya idan mun kalli rayuwar magabata da maganganun malamai da na da da na yanzu babu wanda ya soki yin aure da wuri ko ya littafi yake zargin yin aure da wuri daga ɓangaren mata ko maza a likitanta ma babu wata cuta ko wata matsala da ake samu daga ɓangaren mace ko namiji in an ce namiji ana tsore sai mushi talauci to musulunci ya karyata kai da arzikinka kake zuwa duniya babban abin da ake da bukata kawai ana neman sharuɗan da za ka iya cika na aure akwai su kuma kana da wancan hadisi da yake cewa man ja'akum wato idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju ita bayan addinin ka ana buƙatar khuluq a cikin khuluq din nan hali shi zai hada da ka zama namiji mai neman na kai baya nufin sai kai kuɗi za ka yi aure a zan iya zuwa yi tallan fiye wata zan iya zuwa ni namiji ne in tura kura in ciyar da gidana ba aibi ba ne wallahi gayu sai kun tashi sai Allah magana ce sai an jira aikin ofis zannan za a aure kana bata lokacin ka ne wancan kaddara ta in Allah ya kawo sai a yi in bai kawo ba yanzu me zai sa ba za ka je ka ɗauko kura ka tura ba ka rike mutuncin ka rike aibi ne ko zunubi ne za ga mutanen ƙauye na zuwa su zo suna tara kuɗi da kura kai kana zaune naira hamsin ta ne maka wahala ka ce a ina ha ne na fa budurwa ta ce fa anan layin fa kawai ta ganni da kura ba ai ba zai yi ba to shi kenan za ka zauna kuma wai ma da yace ka je wata unguwar nan da ba san ka ba Allahu akbar ina tuna wani saurayi Allah ya ji kanshi balanci kowa ya san balanci a nan unguwar Shi ne yake gaya yayin cewa da Allah an sami irin dan aikin nan haka dan tare sai inda ba kowa a gaya mana <laughs> Allah ya gafarta mishi wato irin aikin nan na gini sai ce da Allah an dan samu a inda ba ku eh, <laughs> a gaya mana sai ya je aikinsa can bayan gari an samu abin da zai samu to ala'ayi halin shi wannan aure da kake gani ga namiji in ya yi shi wallahi zai janyo musu albarka masu ɗimbin yawa kuma ya yi maganin duk wata baraka za ka iya yin aure kana ci gaba da karatu da izinin Allah musamman ka samu gudunmuwar iyaye taimaka iyaye suna da rufin asirin da za su taimake ka ka shiga cikin wata mujtama'a cikin wani society cikin wata jami'a inda akwai hatsari a cikinta mata ne ke yawo baligai khasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ala ra'sihinna ka asnimatul bukh wanda ainihin wato irin sufofin da annabi ya faɗa kawai burin su dama irin nan yan mata duk wata sai ta yi dinki na tafiya makaranta saboda ta shiga jami'a duk wata wallahi wata ta ce malam duk wata sai na yi dinki wa yake ba shi kuɗin tafiya to a hannun samari me ya dalili saboda ta shiga jami'a wani guri ne da kullum sai ta nuna sabon dinki da kwalliya to ga samari yan shekara ashirin da biyar talatin ba su yi aure ba mala'iku ne su za su samu gazzal basari a gurin yana da wahala tama idan yana da aurensa zai samu nutsuwa kuma yayi karatu ba wata wadda take gaban shi da aka inda hali mutum ya yi ba aibi bane sa'annan kuma baka san randa da zaka mutu ba kullum kana dogon buri zaka zo lokacin da shekarar ka talatin baka yi aure ba talatin da biyar kuma wallahi kila ka kusa mutuwa ba za ka ji daɗin auren ba in ma ka sami ‘ya'ya za ka gan su mutsi-mutsi ne lokacin ka tsufa ba za su iya baka wata gudunmuwa a rayuwa ba ba za su iya baka wani taimako ba sai dai kai ta shan wahala har mutuwa wahala da kake tsoro ta ji ka amma in kai aure da wuri za ka sami ‘ya'ya da wuri kuma manya-manya sai su taso da ikon Allah wallahi ba za ka kai shekara hamsin bai ka shiga ɗaki ma ka kwanta ka ce wallahi dan fito jam'i wai na yaran dole su riƙe ni na riga na gama wahala dan wani yaran sai ta in dai shekara hamsin to ya gama neman kuɗi ko ya samu ko bai samu to wallahi yaran da na haifa ko su rike ni ko su bani mutu yace dan ya gama wahala ya haife su sun girma yace to ko da me za su rike ni to wannan ba karamar fa'ida ba ce su kuma yan mata musamman rayuwar ta gajeruwa ce amma ana tsorata su ana firgita su da yin auren wuri farko a firgita su da cewa yana janyo matsaloli a matutinta shi yake kawo yayyan fitsari to wallahi likitoci musulmi aminai amintattu sun tabbatar da ƙarya ne waɗanda suka kamu da rashin lafiyar ma za ka gansu 'yan shekara arba'in 'yan shekara kaza ba a dalilin auren wuri ba ne wata ta auren tana da shekara talatin kuma ta kamu da auren wato wannan yayyan fitsari matanmu kuma ga sunan ƙanana ne an aurar da su ba su wuce sha biyar sha shida ba kuma Allah ya ba su lafiya ba su da wannan cuta da haka wannan cuta ko ta zan muƙaddari ne ko ƙila ma a harkar banza ake zuwa ebota Allah ne yake jarrabar mutane sakamakon barna amma kar ka taba tunanin wai auren wuri yana da wata matsala kuma ya ishe mu misali ga annabi mu shugaban mu inda da illa ko haramun ne da annabi bai ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma babba abin da ake tsorata mutane talauci in yan mata ne kuma a sai su ki namiji ba bai da tabbas ki tsaya ki karatu karatun nan ba ki ake ba amma iyaye ya zanto ba ma ta damuwa da mutuncin 'ya'yan kawai ki kawo kwalin ko me za ta je ta yi ta yi wallahi akwai dan uwan da na sani a unguwa ta unguwa shi in kika zo da magana aure ma kawai kamar ma kina tatsuniya da kin bata lokaci to wallahi sai kin kawo digiri ba na ɗaya ba na biyu sannan ki fara magana aure a gidansa kuma ko me za ki bai damu ba sai dai ki kawo kwalin kawai abin da ake gaya mutane namiji ba shi da tabbas namiji ba dan goyo ba ne ita tana da tabbas sannan ga masu kuɗi ba irin tsofaffin jahilan nan mata wanda su ma ba su yi karatu ba zuwa da kin ga namiji in kika mai da shi uba ta mutu mareniya namiji ai ko aurensa kika in ya kira ki sai ya kira ki so uku zaki amsa ba a karan farko da ya ce wanda zaki amsa ba wai diddai ana nuna mata kace da'a kace biyayya ga namiji kuma kace kaunaci aure wasu tun daga sakandare ake sai mutu kuɗi ba da kaje je ka yi magana ina son aure ta ya ai karatu zaki to karatu zai hana aure ba zai hana ba za a iya yi mata aure kuma ta ci gaba da karatu idan karatu mai amfani ne kuma ana kiyaye mutunci kuma ka yi maganinta don wallahi akwai matan masu mutunci in ka shiga jami'a kai baka ma isa kai musu zancen banza ba wasu da aurensu wasu sun fito gidan tarbiyya kuma akan harkar auren suke za su na rantse da Allah ko ta yarinya eh, da wata ɗalibar idan in ne musu magana aure kuka suke da idanuwansa kuka domin a yanzu haka ita shekarunta sun kai kusan talatin ɗin kuma tana da yayi a gabanta wajen guda biyu ko uku mata su ma ba su yi auren ba ana nan ana sai an yi masta da aka iyayen ba ta ita ake ba ba ta isa ba ta kawo magana aure ba kuma gashi tana sace malam ina son auren nan ga yayi na ma uku ba su ba wallahi kuka da idanuwanta take kuma ta dole sai ta kawo digiri na biyu ba ma na ɗaya ba kuma ga tarbiyya tana da ita amma in ta shiga wannan mutama'ar ga lalacewa duniya ga kalle-kalle ga fina-finai ga karanta-karanta ga shige-shige a facebook ne a whatsapp ne menene duka ana ganin batsa da barna amma iyayen sun ce ba za ta yi aure ba sai ta kai wannan gaba shin dan Allah akwai rahama a cikin wannan rayuwa ko azaba muka janyo kanmu wallahi tallahi azaba ce kuma ababan tausayi ne mataki shi yasa wani malami Ibrahim bin Adham in ya kalli irin ɗan duniya irin wayannan sai tausaya musu sai ga su suna suna suna ganin su suka waye suna ganin su da suna neman jin daɗi amma abin tausayi ne ustazin nan da ya aure da wuri a ku wallahi tallahi a fika ka jin daɗi shi dama bai sa wani zafi a gabansa ba bai sa dole sai yayi kuɗi ba bai sa tashin hankali a gabansa bai ɗauko dogon buri ba amma in kana tare da 'yan boko sai dai Allah ya yi dan boko ai da kaje ka ce zan yi aure sai ganka wani mahaukaci eh aure za ka yi ta sai ga yana mamaki shi ya nema kallon baka da hankali dan me ma za ka yi aure sai ya rika tambaya wa me kake yi wani mataki ka je shi kullum wa'azinsa kenan kuma in ka kalli gidajen na sai ga ba tarbiyya babu imani galibi ga matan nan ga mazan nan duk sun lalata a titi kuma bai hana su yin lalata ɗin amma da ka zo da magana aure to ba zai saba goyon bayan ka ba dai dan boko ne in ku Allah ya kaddara gidanku yan boko ne da kai hakuri kai kuma sai dai in zaka faddare musu ne ka ce kai fa sai ka aure to wallahi wallahi aure da wuri yana da fa'ida an nikahul mufakkir yana da fa'idoji sama da waɗantan abubuwan da muka ambata domin za ka taso hankalinka kwance zuciyarka nitse duk wata barna ma baka santa ba babu yadda za a yi kuma ka lalace shine babban kuma abin da ake tsoro kuma balantana ka yi Allah ya Allah zai tabar da kai abiyar da zai tabar da kai kama saboda shaidan ya riga alkawari wala umanniyan nahu mm. sai na sa musu buri karshe ka zo burin bai cika ba kuma auren ma bai kyau ba bai daɗi ba akwai wata baiwar Allah da wani malami a cikin littafin shi as-sa'ada yake ba da labari me tace sa'ada mm. kwanciyar hankali da nutsuwa wata baiwar Allah ce wadda ta tsinci kanta irin wannan hali sai ta kawo kwalin boko kaza kwalin karatu kaza likitanci take yi sai da ta kure ƙarshen bira ta ga ƙarshen takardar ta samu wajen shekara arba'in ba ce aure ba kasar laraba take sai gashi ta zo ta samu aikin likitancin ta ce ta samu kuɗi ta samu mota ta gina gida ba abin da ba ta da shi amma yanzu tana neman aure ido rufe da buɗe ta rasa ta ce wallahi in ta je tana yi wa mace aiki ta ganta da jaririnta kamar ta cinye ta kamar ta kwace ɗan tana sha'awar a ce ita ma tana shayarwa ita ma wannan ɗanta ne amma ta rasa duk wanda ta ce tana so sai ce ta me zan da ita ai ta fi ƙarfi na farko ma gashi ta yi shekaru ya mata shakkun anya ya ne mata shakku anya yanzu wannan ma shekarunta ma a ce bata san namiji ba sa'annan nan in na aure ta ma yanzu wannan me zan koya mata galibi in mata suka wuce lokacinsu ba su aure ba to matsala suke samu kuma wallahi ba sa samu wanda suke so sai dai su haƙuri eh dan duk mai hankali ba zai neme su ba <coughs> zai ce yana jin tsoro wani mai ɗan ƙaramin rufin asiri yana tsoron sai ta yi karatu mai zurfi tana aiki a guri kaza mai kuɗi ce mai kaza sai gaba zai yi aurenta ba irin da ya ƙananan yaran yake nema wanda kansu bai gama wayewa can ba sai ce ga wanda zai tarbiyyantar da ita tarbiyyarsa to su har yanzu matan kansu bai waye ba kuma wasu iyayen an yaudare su da wannan rayuwa Abin da ake ce koyi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ka ji tsoron Allah Allah zai baka mafita idan ka ji tsoron Allah aka guji haram aka bi dokokin Allah wallahi wallahi ƴaƴanka ba za su taɓa rasa maza ba ko ba za su tagayyara ba za ka iya ka je ta yi samu kaza ta samu kaza ta yi duk abin da ake nema kuma ta zo ta yi auren in Allah ya ga dama kuma auren ba zai daɗi ba da girman nata da shekarun nata da kwalin nata za a koro ta gida in wannan kake tsoro haka babban abin da yake nema kai dai ka tarbiyyantar da yarka ka ɗora ta akan hanya ta sami imani ta sami kwalitin da maza ke nema mai wani ilimi ne da ita wani tsoron Allah ne da ita wani tarbiyya da sabin ya kamata ne da ita to in ka gama wannan ka gama aikin ka sai ka biya da addu'a in Allah da Allah zai bata nagarin da ba burin kan waye ba wanda zai rike ta duniya ga lahira ka je ka tambayi wasu gidajen masu kuɗin da gidajen manya ka tambayi matansu wallahi suna cikin azaba ne ba karama ba sun sami gidan manyan sun sami gidan kuɗi amma azaba suke sha babu daɗi a ciki babu rahama a ciki ba daddadar magana babu abinci ma mai kyau wani gidan duk ƙarya ne wani abincin da kai talaka zaka tuma ba za su iya ci ba saboda su suna tsoron talauci kai kuma dubu biyun ka ce ne ka ce bari in je madalla kawai yau mutum ya wannan dubu biyu wallahi ka so ka na dubu biyu ko dubu ɗaya da ɗari biyar kuma ka ce gobe Allah zai kawo kuma zai kawo ɗin wallahi tallahi zai kawo ai ba almubazzaranci kai da su ba to amma wancan yana ganin wannan shin ya duba albashin ma calculating yake eh har man da zai saya da komai a wata ya lasarta kuma albashinsa iya kaza ne in ka ga ya je ma da laso kajin dubu biyu ya kawo gida? to an samu wani albarkar ofis ne <laughs> to ala ayyi halin yan uwa ba jan lokaci zan yi ba saboda yanayin sanyi kuma ga malam muna tare da ci? in Allah ya da cikin yan wayannan maganganu ya ishe mu ishara an ce shi ainihin al-ishara taksil ladhi duk mai hankalin aka yi masa ishara yakan fahimta to da ka mu ji tsoron Allah baraka wa ta'ala nasiha ta kawai ta karshe shine babu shakka don mutum da zai aure akwai buƙatar ya san me zai yi a auna hankalinsa aure ba wai ana yin sa kawai don sha'awa ba ne a akwai buƙatar a auna hankali a tabbatar yaro yana da hankalin da za a iya ba shi aure sannan kuma ya san ma'anar auren da zaman auren kada jarabawa ta Allah ta firgita shi ta tsorata shi kawai ce na rabu da matar ko makamantin wannan saboda wani lokaci akwai kuruciya da za ta iya sa wani kaga ya ɗauki auren ba da daraja ba to amma ana so a auna hankalin mutum a auna hankalin yarinya da makamantar sun an musu aure ko da suna yara ba laifi ba ne Allah ta'ala ya samu dace ubangiji Allah ya sa albarka cikin kalmomin da muka faɗa wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wanda muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam Allah ya taka da alkhairi Allah kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji muna yin maraba da zuwan babban malaminmu a sheik malam ibrahim na'ibi masallacin usama tudin zai kawo kana akwai tsallake da muka yi na gabatar da karatun alkur'ani wanda za mu je daga ɗan namu adam sunusi adam kuma za malam ya ban shawara cewa idan an gama ta'aliki sai a gabatar da wannan saboda dai dikiri ne da karin alkhairi a ciki a yanzu abin da za mu ji gaba take akwai wata tambaya kwaya daya da aka yi wa malam ban sani ba ko a amsa ta ko kuma sai an gama ta'aliki to amma ina ga amsa ta yana da muhimmanci don na to shi kenan malam ya ce a kai shi karshe to Allah ya saka da alkhairi to yan uwa musulmi mun da ji irin wannan wato fage da malam ya tukwane ya kuma jawo hankalinmu zuwa yin mai da kai hususan matasa samari irin wanda bahaushe kan ce wai tuzurai ko su ne waɗanda kuma na ji wani mai waka yana cewa wai shi tuzurin ya fi gauro barna to Allah ya shirya mana baki ɗaya Allah ya ba su ikon yin aure ɗin saboda wani lokacin ba ma talaucin ba ne kamar yadda malam ya faɗa tsoron talaucin ne akwai damar amma ana jin tsoron ayin an yi kwana kaza da kwana kaza da za a shiga wani hali kuma bana manta ba akwai wani malaminmu da yake cewa a shi akwai hadisin da yake har wato yake nuna cewa Um, a yi aure za a samu karin arziki hadisi malamai sun yi tufaki hadisi ne wanda yake wato wurin rauna amma akwai shi yake cewa akwai hadisin da annabi yake nusarwa da cewa auren yana ba yinsa ba sai da abin hannu ba kai ko ba da ko kwandala za ka yi aure kuma Allah zai azurta ku ya kawo wannan aya da Allah ta'ala yake cewa an kira ayyama minkum wa salihin min ibadikum iyakunu fuqara yabnikum yabnihum Allah min fadli sai ce kaga ba a ce mazan ba amma an kawo matan ma idan talauci ne tare da su kake auren su to in ka aure su auren zai sa Allah zai ba da falala su samu arziki kenan a cikin aure akwai arziki sannan ya kare cewa akwai sahabi da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam wata bai Allah ta zo tana son aure aka ta buƙaci annabi kowa ya nuna ce annabi ya nuna baya bukata daga ƙarshe ita kuma sai annabi yake cewa akwai akwai mai bukata ga aurenta wani sahabi ya tahi ya ce ni ne aka ce ya kawo sadaki babu sadaki aka ce ko zo zobe ya kawo na bakin karfe babu ƙarshe dai annabi ya ce je koyar da ita alkur'ani mai girma ko da kulhuwallahu ne shine sadakin kaga nuna ba shi da ko kwandala kuma zai aure kaga kenan aure ba sai abin duniya ake yin sa ba wannan kuma ya inganta a ainihin wato wato wannan hadisi kaga kenan ya nuna ba wai sai wato ko da wancan bai inganta ba akwai wanda yake ya inganta ba ka abu za ka iya aure Allah ya datar da mu sannan a yanzu kai tsaye zan mika abun magana ga Sheikh Abubakar Abbas wato babban limamin masallacin makama kuma shugaban makaranta ta wannan guri kuma babban malami mai rawaice-rawaice Allah ta'ala ya saka mata da alkhairi tafaddal mashkuri ayyuhal sheikh alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdal rusulillah nabina muhammad alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd da farko in an ce ta aliki dan kala ne ake yi a dan rataya abin da ya gabata to kafin in rataya wani abu akan abin da mala ya faɗa babban abin da ya bani sha'awa yanayin yadda ya faro wannan wato ainihin muhadara tasa ko kuma lacca tasa da farko ya fara da baiwa Allah haƙƙinsa inda ya godiya gare shi sai ya goya da baiwa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama nasa haƙƙin inda ya masa salati kai tsaye yana gama wannan sai ce to abin da ya shafi magana akan aure ibada ce kuma Allah subhanahu wata'ala shi da ya halicce mu ya ce bai halicce mu ba sai dan mu bauta masa to kaga a zo ana cewa kayi war wajen yin ibada ai kaga cewa yake wato anin abin da ka zo yi ma ka fasa ko abin da aka yi ka dan shi kakkai to wannan ba karamin wato ainihin bayani ba ne wanda yake a kunshe sai kai nisa tunani za ka gano haka dan da aka ce da kai auren ibada ce kuma ake gaya maka cewar yinsa da wuri alkhairi ne ka ga wannan abin da yake nuna maka cewa to abin da aka halicce ka domin shi to wannan fa auren ɗaya daga cikinsa ga wani zo ta kai ka yi wuri wajen yin ibada ai ka ga da yake da abin da Allah yake don shi ika sannan kuma ya gaya mana auren nan turba ce ta annabawan Allah da manzanni ko da mun buɗe baki sai mu ce Allah ya sa mu wato ainihin makoci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu zama aljanna da isa bayan sa nagari to kuma su ga hanyar da suka bi suka zama sun samu abin da suka samu ibada aure suka raya suka samu abin da suka samu na sakayya da lada suka cancanci matsayin da kake so ka makwataka da su kaga a ce ashe in kana so ka samu damar makwataka da su din nan to sai ka bi hanyar da suka bi don a haɗe amma in suka yi dama kai hagu to babba za a haɗu ba sun yi gabas kayan ma kaga hatsuwa ba za ta yi ba to wannan ma wani bayani ne ma da muna a salo wanda yake na hikima sannan sai ce dan ba ka ɗauka kawai faɗa yake da baki yake gaya mana annabi adam bawa na farko a cikin abin da i na bautar Allah an goya masa da auren hawa ya gaya mana nan Musa ya yi aure annabi Ibrahim ya yi aure annabi Yaqub ya yi aure Dawud ya yi aure Suleiman ya yi aure ya gangaro zuwa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan shi kansa a matsayinsa na jagoransu ya gaya mana irin yadda ya kasance kuma gaya mana cewa sahabban na annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi auren suna yi a suna da shekaru kaɗan ba da yawa ba wanda ya bamu misali da abin da ya shafi auren na ali da auren wato anin sahabu annabi jabir cewa sun yi auren suna da shekaru da ba su wuce irin a ce 25 ba Imam ahmad ma yake dan kunne ga wanda za ka biye masa ko kuma ga wanda zai biye wa wanda yake cewa kakai aure da wuri ko yake hana kai aure ce to wanda ka ga yana wannan to ba turbar musulunci ke so dora ka shi tsarin addinin musulunci ya zo da aure kuma ibada ce take da girman gaske sannan bayan haka malam sai ya gangara igiya mana amfanin da aure yake da shi yake gaya mana yana karanta samun barna sannan kuma yana yawaita aminci da nutsuwa a tsakankanin al'umma sannan bayan haka yana ba da kariya daga afkawa zina ko kuma wato yawan kalle-kalle kaga mutum ya kura matan mutane ido har yau yana neman ya faɗi zubo masa daga bai to irin wannan ƙarancin wato ainihin koma bisa turbar da aka ce a shi ke kawo haka sannan kuma ike gaya mana hanya ce da ake samun ɗa na gari ya kuma sanar da mu cewar kai shi auren kansa ai ita mace ita ce mafi jin daɗin rayuwa ta duniya to ka samu jin daɗin rayuwa ka akan kare ai shi yafi a ce sai ka kara a ciki sannan gaya mana auren nan turba ce take sa bawa idace da samun arziki domin Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawarin taimakon wanda iya aure to abin da zan goya mana da shi akan bayanan da malam da suke da nuna mana amfanin aure da kuma yin sa akan kari ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa fi bud'i ahadukum ahadukum sadaqa hatta a tsiraicin ɗayan ku biya buƙatar sha'awa da matarsa isa gamsuwa na ya kau da sha'awarsa za a ba shi lada na hakan da kamar yadda ita ma za a ba ta ladan hakan da ya faru da ita to shikenan manzo ya gaya mana saduwar da ake tsakanin miji da mata lada ake samu sai kai kai auren ka tun da wuri kana da irin shekara ashirin ashirin da biyu mu ce ma da biyar din. sai ga wani sai da ya arba'in kaga kafin ka kai arba'in din nan a san da kai aure kana da shekara mu ce ashirin da biyar sauran nawa ka kai arba'in sha biyar ma'ana ka shekara sha biyar kana samun lada shi kuma yana yana ga horo ko har wannan sai kin wanda eh da wuri ya fi riba lokacin da shi zai yi kai na kayan nesa a ciki zai daɗe ina bai kamo ladan ka ba na maka ku tafi kunnan doki da shi to wannan ma yana nuna mana wato falalar yin auren akan kai sannan bayan haka daga cikin abin da yake na falala sai yin aure akan kari da wuri yana baka damar ciyar wadda za ka yi ga wacce ka aura abin da za ta ta mora da gare ka ka kawo abinci ta ci ka kawo abin sha ta sha ka kawo sutura ta sa kayan mata mazoni da abin abubuwan suka yi tattaro a cikin wato wannan lada duk wanda kai daga cikin wannan lada da takayya kake sa wanda shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan waye aure to ya cika rabin addininsa idi tsoron Allah a sauran rabin da ya rage masa to sai zama daga yin auren akan kari ka samu cika rabin addinin ka muƙaddara za ka shekara sittin a duniya kaga sai ka shekara talatin kai rabi ko to sai kai aure tun kana da shekara ashirin saura goma ka kai rabi annabi ya ce to in kai tun kana da ashirin ɗin rabin abin da ya kamata ka samu na rayuwa addinin ka da sakayar lada an cike maka shi ka same shi daga shekara ashirin ɗin da kai aure ashe ga in kai akan kari ka tara wa kanka takayya da ladan da wato ainihin wanda bai dauri ba zai daɗe bai kai ga cimma inda ka cimma ba sannan bayan haka kuma yin aure akan kari yakan ba da damar ka sami 'ya'ya mayawaita fiye da wanda shi kuma ya bari sai da guri ya ƙure saboda in kai aure akan kari ita wacce za ka aura ɗin za ta fara haihuwa tun wuri ba ta gundi ta gundume shekarunta sun tafi ba idan ta kai shekarun daina haihuwa ko kana so baya da ka iya ba za ta haihu ba to sai ka aura tun da wuri ta kama tiriyan tiriyan sai ka zana ɗaɗen ta sha bakwai ko tara da sha uku ko kaza amma in ka bari sai da ta gundume kai ba ka gundume kuna fara sai kuma ta daina haihuwa kaga wannan alkhairin da albarkar da ke ciki ta yi akan karin ta 'ya'yan mayawaita za su ba ka ɗauki lokacin da girma ya zo ba za ka same su ba sannan bayan haka kuma mu wa lokacin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ya tashi kwaɗaitarwa da nusarwa akan abin da ya shafi shi kansa auren sai ce ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron samari wanda duk isa mu dama daga cikin ku ta da ɗan abin da za a rike iyali da shi kuma zai iya biya mata buƙatar sha'awa ba matsala na man kaji shaf to wanda yake da ganiyar iya biyan buƙatar sha'awa yace wanda ya samu dama daga cikin ku yayi aure kada ya jira sai malamai suka ce a shaf yana farawa daga balaga kana balaga ka zama shaf kaga kenan manzo yana ce ma da amincewarsa da umarninsa da koyarwarsa wanda duk ya balaga yake da abin da zai aure ya yi aure kaga ashe shi ya ce mai kan kare sannan bayan haka daga cikin abin da na faɗa cewar idan ka yi aure a kan kare za ka yi ta ciyar da matar tsawon shekaru tsawon shekaru wanda shi kuma da bai ba bai ma zo wannan layin ba bare kai ga wannan abin da ka kaiwa gashi annabi sallallahu alaihi wasallama a ɗaya daga cikin hadisansa yana cewa man anfaqa nafaqatan fi sabilillah kutiba lahu sab'u mi'ati di'f duk wanda ya ciyar da wata ciyarwa saboda Allah kuma saboda Allah kai domin Allah ne ya dora maka ka ciyar da ita li yunfiq a cikin? min sa'ati Allah ya ce mai yalwa ciyar wanda kuma bai da lawar ciyar gurgudan abin da aka bashi shi ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna saboda haka an tsora ma kai wannan ciyarwa ibada kake yi sai Allah annabi ya to duk wanda ya ciyar saboda Allah ina mai bauta ga Allah to abin da ya ciyar din in an tashi bashi lada ninki ɗari bakwai za a bashi har cewar annabi na magana cewar kyakkyawan aiki guda ɗaya karancin abin za a baka lada goma to sai hadisi ne yake cewa in dai ciyarwa kake saboda Allah to duk sanda kai za a ka lada ninki ɗari bakwai ɗari bakwai nawa ka samu a shekarun da kai akan kari kafin shi ya zo ya yi daga baya kuma a ranar nan fa za a ci sau nawa ko to saboda haka wanda sai kin mana cewar yin akan kari shine yake sa ka tara wa kanka abin da za ka yi murna da farin ciki da shi ranar alkiyama shi ne yake sa a rayuwance a duniyance ka cin wasu abubuwan da wanda bai akan kare ba zai cin musu ba ba na mantawa kafin ya aure a masallacin da nake koyarwa a cikin rijiyar lemo ina ɗalibai birjik za mu zo mai karatun alkur'ani za a zo a yi na hadisi za a yi za a yi za a yi amma don aka aka gama idan wani yana so ya wata kwakwara kyauta sai ka ji na tambaya da Allah mala yana da aure wai idan ina da aure to a san irin shirin da za a yi a ɗan kawo ɗan buhu a ɗan haɗo da ɗan kuɗi amma tun da ban da aure ko in ya zo ɗan samu ɗan ɗari biyar tun zai yi ana gafa ta mana ga wannan a shafo to kaga ashe yin akan kari ina sa arzikin izo fululu ana tausaya ana ga cewa eh ina da nauyi bari a bashi yadda zai samu saukin sauke nauyi amma ba kai ba sai sai a tema kwange da ka dai bana amma kuma wato Ta zama gibi baka cika ba so da ka to mune wa masu zaman falan daya nusarwa da cewar a dage eh a yi kokari a baro shago da Allah eh, Allah dai ya samu dace to ni ma ba cika mu zan da bayani ba da wannan dan abin da na faɗa Allah ya samu dace abin da muka yi da Allah ba mu ladan sa wanda aka saka kuskure Allah ya yafe mu assalamu alaikum wa rahmatullahi alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah malam Allah ya saka da alkhairi lalle malam ya kara azarba da mu ah, kuma alhamdulillah lokacin yayi albarka ga kuma shi dan uwa wato Malam Ibrahim Na'ibi zai mana ɗauraya game da abin da su malam suka yi ko da na minti goma ne ko biyar afuwa mala sabaran <laughs> sabaran jamila ai lokacin da aka yi baya ta gaita to inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina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 abin nan ɗaya shi ne ƙoƙarin yin aure da guri zai sanya mutum in mutuwarsa ta zo ko da yana da 'ya'ya ba zai ji tsoron yadda zai basu ba domin allah subhanahu wa ta'ala wajen bayanin rabon gado ya ce da mu وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا كافوا عليهم وليتقوا الله فليقولوا to kaga eh, yayin da aka zo rabon gado Allah ya nasiha ga masu rabon gado su misalta rayuwarsu cewa su ne suka mutu kuma lautara min kalfihin zuriyatan bi'afan shine mahallin shahid nake so sun bar zuriya bi'af rashin yin aure da guri zai kawo zuriya bi'af da haka in kun zo rabon gado yadda za ku tausaya wa masu gado ku kaddara ku ne kuka mutu kuma kun bar ƙananan yare da ko da akwai dukiyar ba za su iya kula da ita ba kafu alaihim za ku ji musu tsoron za su tozarta a cinye dukiyar ba san amfaninta ba Dammi, me kun ba su bi'afar cikin rauni wannan bi'af ya tattara ya haɗe da baka yi aure da guri ba sai da rayuwa ta ƙare ka yi aure ka haifi yara suna ƙanana da suke da buƙatar mawaka, kuma rayuwarka ta ƙare za kuma ka tafi ka basu halin da suke kuma sai Allah shi ya sani duk irin abin da kake da shi na kula da rayuwarsu za iya yiwa a zalunce su a hanci saboda rauninsu amma idan ka yi da guri ko da akwai masu rauni akwai masu hankali da za su riƙe gidan wannan ba ƙaramin tsokaci ba ne shi kaɗai zan iya faɗa a cikin wannan allah ya saka wa malamai da alkhairi kuma allah ya mai da kowa gida lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi wa mala allah ya saka da alkhairi to ga tambaya wadda aka yi wa malam kwaya ɗaya kuma wannan magana ta malam ta ƙara tunatarwa dangane da akwai bawan Allah da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa wanda ya ce Allah ya ce annabi Musa alaihi salam ya je ya samu wato ilimi daga gare shi ko kuma shari'a kamar yadda ya zo a nasan alkur'ani sun shiga wani gari a garin aka hana su wasu abubuwa na bukata amma akwai wani gini da zai faɗi wannan ginin da zai faɗi wannan bawan Allah ya toka da ginin ya koma ya zauna bisa falala ta ubangiji wannan ginin da annabi Musa ya tambayi sai ya ce akwai dukiyar wasu yara a karkashi Allah ta'ala wato ubansu ya ɓoye ana buƙatar sai sun girma Allah ya bayyana musu isa kasan kenan dukiya in tana hannun yara ƙanana abin tausayi ne wannan magana ta mala Allah ya saka da ta yi wannan istinbazi ah, wannan yake cewa Allah gafarta malam shine ya saki mata tasa da ya saki matarsa sai kuma aka bashi haƙuri kan cewa ya dawo da ita to kuma sai ya haƙura wai ya sakin yake da ya sake ta wai sakin yana ganin ko ya yi ko ba ba tunda an ba shi haƙuri ya da ita salatu الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة inda ya riga ya furta saki kuma tare da niyya dama a ransa ta riga ta saku wannan sakin za a lasafta masa shi a kansa da yake kuma ya haƙura ya dawo da ita shi kenan ta dawo mata ce da haka amma yana mai yawa na taɓa sakinta sau ɗaya shi kenan ma'ana akwai saki ɗaya yanzu ta saura biyu wallahu alam Allah Allah ya saka da alkhairi ah, yanzu abin da ya rage mana rufe taro da addu'a amma akwai karatun alkur'ani da zamu rufe da shi kafin rufe taro da addu'a daga bakin wato dan namu mu a adam sunusi adam allah ya albarka tafaddal mashkur أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تاتي بالله أو تاتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك جنة من نخيل وأعناب أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا بعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا Allahu akbar wai bahaushe yake cewa barewa ba za ta yi gudu ba dan ta yi rarrafe to kaga amfanin yin aure da wurin kenan ina kuke matasa Allah ya albarka eh Allah ta'ala mai batun Allah da za mu tafi musabaka har Saudiya malam Muktari a rufa mana da addu'a Allah ya saka da to ah, ni addu'a zan yi ta hawa uku farko zan fara cewa wanda ba shi da aure Allah ka ba shi ka ba shi damar da zai yi wanda yake da ɗaya Allah ka ba shi ikon ƙara biyu wanda yake da biyu Allah ya bashi ikon ƙara ta uku wanda yake da uku Allah ya bashi ikon ƙara ta hudu sannan akwai zawarawa mata wanda tasu takan gan musu da mazansu ake sakinsu wani a samu dama kome wani kuma shi kenan na rabo ya tsari haka ne ko to Allah taimake mu wannan addu'a Allah ya amsa ta abin da yasa ne wannan addu'a daga farko ya ishe mu abin da za mu duba kuma mu tausaya halin da muka shiga yau shekara kamar bakwai a ƙasar nan na kashe-kashe inda ake kashe-kashen nan maza aka fi kashewa idan an zo a kasuwa aka jefa wannan abubuwan da ake jefawa na tada hankali bam maza ake kashewa ko maza aka fi kashewa saboda hakan akwai mata suna nan waɗanda sun zama ainihin marayu na rashin maza masu ɗaiɗai to ai wani ma wani ma da aka kashe matansa sabi ne ko uku ko hudu suna nan kuma yanzu suna nema wani ya aure su kuma ya isa abin tausayi yau masu ɗaiɗai su yi masu marasa shi Allah ya ba su ikon yi masu ɗaiɗai Allah ya ba su ikon ƙarawa domin matan suna nan da yawa mata suna nan da yawa saboda haka Allah ya amsa mana wannan addu'a Allah yi amsa mana wannan addu'a mu samu dama kakkarawa wa’inda ba su da shi kuma Allah ya ba su kuma a ƙarshe zan yi wa malaman mu addu'a Allah ya ba su jinkiri mai amfani Allah ya ba malaman nan namu jinkiri mai amfani Allah ya kyautata bayan su Allah kuma ya ba su ƙarshe mai kyau kuma Allah ya ba su magada domin za ka ga duk wanda aka rasa irin waɗannan malaman to sai ga mai da gurbinsa kuma aiki ne haka haka haka haka kuma to Allah subhanahu wata'ala ya amsa mana addu'a a ƙarshe zan yi addu'a Allah ubangiji ya amsa mana addu'a Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تؤاخذنا إن فينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Allah kai gida ko Allah kai kowa gida lafiya Allah bangiji ki taimake mu Allah ka kwanta ka, ka ba zaman lafiya Allah kiyaye mu dukkan shari Allah ka taimake mu ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين to alhamdulillah muna fata Allah ya kai su malam gida lafiya wannan wanda suka yi kokarin hada wannan abu Allah ya ba su lada wannan ɗaya ne daga cikin wato taimakawa ko kuma bunƙasa addinin musulunci a ce matasa suna shirya irin wannan tunatarwa a kayyato manyan malamai irin